Daga cikin mazamna cikin itatuwan biranen Yamai wanda ake kira Sancirver, wasu sun ce sun sayi filin su ne, wasu kuma suka ce sun samu wa'annan wuraren ne ta hanyar gadon iyayensu gare su a yau suna rayuwa ne cikin lumana saboda akwai abubuwan more rayuwa kamar ruwa da wutan lantarki. Mary ba ta sayar da gurin. Ina tsammanin to dange ne ya auna filayen. an ganin daji ne suke takura wa mutane saboda a lokacin kullum suna korar masu gini suna amshe kayan ginin su. Yanzu ana saka famfuna da Nijelek tana saka wuta. Kenan yanzu babu wani takura. Nan ba na nan gonakinmu Ƙararru kan al'amuran muhalli sun jaddada cewa rushe wannan Santir Vertikin zai fallasa mazamnan yamai ne zuwa ga iska mai cutarwa ga muhalli Didier Tijani malami mai bincike a sashen koyar da aikin gona na jami'ar Yamai. Sahel tana da iska biyu da ke hadabar lafiya da ƙasa da kayanmu shine iskan hunturu da iska mai kadawa da yake mamaye itatuwanmu ba ma samun kare iska inda iska yana zaizai ƙasa da kuma itatuwan inda duka cutar take iska ya biyo ya kada to yana iya ɗauko ta mu shaka. Daga ɓangaren ƙungiyoyin fararen hula wasu suna ganin cewa akwai dalilan da za su bada bayanai akan rarrabuwar kai da rashin tsari na wannan Santirvert. Sai ne Ayuba, shugaban kungiyar matasa ta samun bada agaji ga muhalli GVA Niger. Meri ta ɗauki matakai na hana mamayar itatuwa. A wani lokaci sun ma rusa gidajen jama'a, amma ba sa iya yi a wurare duka da abin ya shafa. Ya kamata a ce an ɗauki matakin dakatar da gine-gine, amma za ku ga abin ya sha bamban. A ganin malami mai bincike Didier Tijani. Tilas a sama wa Santir ya mai kulawa ta musamman don kare ta kuma ta zama mai amfani ga al'umma. Ya kamata a gyara wajen a cikin tsari kowa ya sani a yi yadda zai kasance a cikin wurare akwai dabbobi sannan kuma a ci gaba da kariya. Masana a kan muhalli sun ba da shawarar dasa itace a cikin dukkan gidaje a faɗin ƙasa. Mu tunatar da cewa ƙoƙarin da muke yi na sa magabatan babban birnin birnin Yamai su lura da wannan al'amarin ba su ci nasara ba.